Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 31 da kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamma na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma su tashoshin na zangon FM da suka hada da wato a can Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya jin mu yanar gizo a VOA Hausa.com ko sashin hausa.com masu gabatarwa Maryam Dauda da ni Madina Dahiru mai shanu tare da ni Sarfil Hashin Gumel. sauraro a duk ranar jama'a dai shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu da nishadi da dai sauransu. A yau takwas ga watan Nuwamba na shekarar 2019 mun samu damar tattaunawa da wasu 'yan kungiyar mawaka masu kada jita kuma daga jamhuriyar Nijar da ake kira Lefidu Iligadar. Fatu ɗaya daga cikin mawakan ta bayyana yadda ta fara koyon kada jita. Ni mai gitar ce, banda wata sana'a sai dai gitar ce. Wani abokin kanina ne shi ne ya zo da gitar ranga. Kun sa aje wannan gitar ni kama zan in gani in diba in diba ha Allah ya sa in koyi wani abu cikin na iya regular na iya komi da komi Muna tafi da ƙarin bayani. Har ila yau za mu kawo muku tattaunawar da sashen Hausa ya yi da ɗaya daga cikin mawaƙan daga Nijar wanda ya kawo mana ziyara ɗakin watsa labaranmu. Talbanci Amurka inda muka fara da inda muka fara turne da cikin Europe suka fara turne sai kasashe da dama cikinta. To duk a cikin shirin za ku ji wasu daga cikin waƙoƙi da kaɗe-kaɗen da mawaƙan na ƙungiyar Les Place de Ilagadad suka yi. To masu raro a cigaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa domin jik duk waɗannan. madalla sarfilu wannan kungiya dai da faransanci koko in ce da suka rubuta ta da hausa amma sun ce da faransanci ana ce mata lefidu elegadar allah sa dai na faɗi daidai to ita dai wannan kungiya dai wasu mawaka ne kuma matasan jamhuriyar nijar da suka kunshi wani matashi da kuma wasu mata da suka yi suna sosai har suna zuwa kasashen turai da ma na amurka na samu damar zantawa da ɗaya daga cikin matasan da ke cikin wannan kungiya mai suna fatima ga abin da take cewa. Ni dai ga Fatu sunana Fatu Sadiq Ali Nasir. Daga Nijar sunan garinmu Al-Ghadad. To. Al-Ghadad a Balaktawa. To Fatu na samu labarin cewa ke mawaƙiya ce. Wannan mhm. zance haka yake? Eh, ni mai gitar ce. Banda wata sana'a sai dai gitar ke. Jita kike kaɗawa kenan. eh gitar ka dai ne ka kare shekaran mu shekara ta zai aya eh, ba shekarar goma na fara ba to bayan kada jitar kina yin waka ko kada jitar kawai kuke yi a ana yin gitar ana yin waka daga wajen mu nan ga garin mu babu wata wanda ya gitar sai dai ni amma akwai wata yanzu ma tare da ita nake bulaguro da wancan tana a gadin yanzu to yanzu kun kafa wata kungiyar mawaka ne koko ke kadai kina da abokan da kuke yin waka tare kuna kada jita tare akwai wata wanda muna yana gitar tana zamne waje na tana tana kama ni na yi oh. waka kama tana kama. yar amshi kenan so kina da yar amshi eh ta akwai ta sunanta alamin wakuruni kuzin kina ce oh yar uwarki ce eh ita ma tana tana bugun gitar tana yin waka wancan gitare. amma muna kama mata to shi ma abdullahi yana cikin kungiyar ku kwanaki ya kawo mana ziyara nan wuraren shi aikin shi a kwamfayon ne eh wato mai kiɗan taushi kenan eh amma ya a gitar eh ni yana da gitar solo shi yana da gitar a kwamfayon ka san akwai bateri mm, yanzu da kike gaya ban san su ba akwai rish akwai gitar solo ma To solo. To ni gitar solo ne yake. To me ya ja ra'ayinki har kika fara kada jita ina kika ma koyi kada jita? Wai za wani abokin abokin kanina ne shi ne ya zo da gitar ranga. Awo abokin ki ne ya zo da jita. Abokin kanin dama da fari yana buga takamba ka san takamba mm, ban san takamba eh, ta hardan ba ka san ta hardan ba ai ba abin da na sani ta fannin jita ni dai ina ganin su dai ana kadawa amma ban san bambancin su ba abin nan mai ice da fatan nan na oh, shanu. Oh, garaya kenan. Eh, shi ne dama yana yana buga shi shi yana buga wanga takan ba amma iya aje ni yana doka kamar kama dama da yana da wani kakkanto son kidi ko so wani eh yana son kidi kenan eh dama da yana da kakkanton shi amma har wani abokin shi ya fito daga libi ya zo wajen shi Eh. yana da gitar ya kawo gitar suna buga ishi da wana ne in sa aje wannan gitar ni kama zan in gani in diba in diba ha Allah ya sa in koyi wani abu cikin shi na iya regular na iya komi da komi cikin shi ba fara wa wanda na yi gitar na fara da wani ina wani tunani zan ta yi nan ko zan ta yi a'a sai dai kamar akwai wani festival ne kawai da yan ana wani biki akwai wani festival ne ake yi cikin garinmu lagarin eh ana biki a garinku eh wani festival ne ake yin shi amma sun same ni sun ce za buga cikin festival ni na oh. shiga festival na yi kidi cikin shi mai telefon kinan mai kamera nan duka sun doka video kina Allah sarki wata mutane da suka dinga ɗauka hoton bidiyon sai abu ya bugari. Eh, eh to ha Ahmadu ya gani wannan bidiyo ya tura ta Christoph shine ake ake gaban mu cikin aikin nan. Christoph oh, na ne. ne shugaban ku Christoph? Yana Amerika. Oh, a Amerika shi Christoph din yake kenan. Eh, yana Amerika. Ya gani bidiyon nan ya ce sai ya zo wurina. Oh. Ya zo wurina, ya zo gidanmu, ya doka gidanmu, ya doka bidiyo kina, ya doka gitar kina, duka ya doka. Ya ɗauki hoton. Ya tafi France, ya yi tallashi amma ga mutane suna son suna son ta cikin gida. Oh, sai ya ɗauki hoton bidiyon ki. Daga nan kuma ya tafi eh, Faransa ya tallata kenan. Daga nan daga nan ya dawo ya ce ni zan yi turne na ce mishi a'a ni ban iya yi turne ba saboda tsoro gare ni. yana ba su so ni ta yi wani wuri kasan harin mutanen buza daji sun ce mata babu aiki wanda za ta yi sai da aikin gidanta ko aure ko wani abu babu tahiya can ko can a kamar akwai wani gargadi sun ce ba su son ni in ta yi turne ko me me na ce ni ban mishi wannan labari ba na ce ni tsoro gare ni kawai To masu sauraro kafin ku ji ci gaban wannan hirar da Fatima ku dan shakata da wannan wakar daga kungiyar mawaka. baki bani labari ba kina da iyali kin yi aure? A'a ni ban yi aure ba. To yanzu dai kina karkashin iyayenki kina. Eh yana karkashin iyayena mamma ta da ubana da na da uwana. To kamar kun taba hada wata waka wadda aka sanya a kasat aka saida? Ina. Ba ku taba hadawa ba tukunna? Waka, waka ta ce. Eh kin taba yin waka ya sunan wakar da kika yi? Na yi wata waka sunanta Tilili. Tilili. Na yi wata sunanta Amidini. Kasan Amidini cikin shi kamar masoyiya na. Kamar abin soyayya ne. Allah sarki to me ya ja ra'ayinki har kika yi wakar soyayya? Shariki na ne ya ce yi mishi wani kaset. Wato masoyinki kenan. Eh, ya ce ma yi mishi wani marso ya ce yana ya gani ko yana son shi ko ba ni yana son shi ko ba ba ni son shi Allah sarki to me kika ce a cikin wakar? Na ce shi shiriki na ni na ce shi ni ina son ka ina son a firkinka kamar kina birge ni. Allah dai ya san kana birge ni cikin duniya babu wanda ya birge ni sai dai amiri. To ya ji daɗi da kika yi mishi wakar? da ya saurari wakar? Ya yi daɗi saboda yana saurara mishi. Da gaban shi na yi ta da, waka amma da gitar ni kadai ne na yi ta na turo mashi oh ke kaɗai kika yi waka kika tura mashi to yanzu wannan kada jitar da kike yi a matsayin sana'a kike yin ta kina samun kuɗi ta wannan harkar eh ana samun kuɗi amma kama mutane suna ci amana na cikin wannan harka saboda abokina wanda na yi ta da da manajer kina shine abbasu da imani kaman manajer kina shine manajanki? Ba mutumin kirki ne ba. To, ya wawure miki kuɗi da yawa kenan. Eh, ah. kaman ya fadi abin da ya gani ko ya fadi abin da ya fito da cikin kuti. Abin da mu samo ba mu gani shi sai dai ya doko abin da za ya doko ya ba mu mutuwan mu. ba ya gada mana abin da turne ta fito da cikin abin da kutin turne duka ba ya gada mana shi. Wato kamar in kun je zagaye kuna kaɗe-kaɗe kenan kuna raye-raye. Eh, ba ce mana ka zo ka zo ku ga wannan kudin turne eh, ni zan zan hadda wannan ni zan hada wannan na otel ko na mota ko na a'a ba ce haka sai dai ta yi ya shiga shambar ya yi tunani kinshi daga fari 'yan miliyon daga baya 'yan miliyon 500 daga baya na ji kina ambata miliyoyi har miliyoyi kuka samu kenan ta wannan fannin eh Wannan turne ruwa miliyan mun cikin cikinta wannan turne ta Amurka. Oh, tafiyar da kuka yi Amurka kenan. Eh. Allah sarki. To, kina gani waƙoƙin da kuke yi daga rayar da kuke kaɗawa ta samu karɓuwa sosai a Nijar? Yaya mutanen Nijar suka karɓi wa'annan waƙoƙin da kuke yi daga rayar da kuke kaɗawa? Kafin Nijar kinmu, kafin Nijar kinmu ba akwai mutane wanda kamar kishi suka yi bisa aiki mu kamar kakan mugunta kamar mugunta za su zo wajen iyaye na za su ce mishi wanga tahiya ba tahiya alheri ce ba wanga wani abu ne ya tafa mita da a wanga ba su yi aiki eh, ne ba karya masa gwiwa kamar sun doka mana aikin mu kamar wani abu ne muka yi cikin aikin mu wani mugun abu eh wani mugun abu ne to wanga ba haka yake ba aikin ku je aikin mu kawai muka samu in ban samu shi ba shi kenan in na samu shi sai an kawo mu kuma ka san Niger ba ba irin France ne ko America akwai wanda suka yi kishi bisa aikin ki saboda kin ganki suna hawa jirgi suna tafiya Eh in san ga kuna shiga jirgi kuna keta hazo sai a yi ta kishi. Kuma akwai wata kishi a cikin zuciyar mutanen nan. To yanzu tun da kin ce eh. ke buzuwa ce kuma bisa ga al'ada ba a barin ku tafi ina kike ganin makomar wannan sana'a taki ina kike son ki kai? Ni da nuka so cikin shi in faranta ma iyaye na in samu mishi da za su rike ko in samu mishi wani abu wanda za yi mishi wanda kama wanda za yi mishi sutura in mutane. Mm. ko in san wani gida in gina mishi gida.

shi ma ɗaya daga cikin mazan da ke cikin wannan ƙungiyar mawaƙa. abdullahi madasan alkika ya kawo mana ziyara nan sashen hausa har wato har ma ya rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙin da suke yi kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar tasu da abdulaziz adilitoro Malasan. Abdullahi Malasan. So Abdullahi Malasan na ji kamar cewa kana tare ne kai da tawaga kuku? Eh, ina tare da tawaga. Ok, to wace wace tawaga ce wannan? Wannan eh, group ne na mata. Group na mata. Hmm. To su wani matan ne suke yi? Su dai suna tende da gitar. Mhm. Hmm, suna tende da gitar. Eh. Kuma na ji alamun cewa su ɗaya ne mata a Nijar. abzina da ke buga tande eh su dai mata abzina da suka fara zuwa nan ture suna eh, turne su kadai ka sani kamar mata to me dalilin zuwa kuna amurka eh, zuwa mu dai turne eh, ne muka ta akwai da muka shirya gurfkin mu ko abokan yake wanda suka shirya can suka yi filma suka yi komi da komi suka zo suka yi promo suka yi sai suka lansa sai mutane kama buya birgi suka hmm. da kuma alamun cewa kun yi kwana talatin a nan amurka eh mun yi kwana talatin kun gewaya duka a jihohi daban-daban mun gewaya nan amurka da jihohi da yawa yi konser konser da yawa cikin jiha daban-daban eh na da an ce jiya ma kun zo kun buga na a congress congress library na na amurka an ce kun yi kaɗe-kaɗe ku eh mun yi kaɗe-kaɗe hmm. mun yi concert ikon Allah kuma kuna ta kasashe da dama bancin Amurka bancin Amurka inda muka fara da inda muka fara turne da cikin Europe suka fara turne mm-hmm. si Europe eh, si kasashe da dama cikin ta mm-hmm. sun shi kasashe da dama cikin ta san su mm-hmm. kuma na yanci kuna za australia kuna zuwa eh, norway kuna zuwa mu je australia eh, mu je kuma kasashe da masu almai duka dai cikin europe ne eh, shi italy mun zagaye nan hmm. to wannan matan wanda suka fara wannan kide-kide na gitar ka ce mini akwai fatu fatu ko eh. tare da almanu alamnu karwani da kuma fatima eh, da fatima ta hamad alkhair Eh, sai kuma maryama sala eh, wadda ta yi aure shi sa tabbar eh, kiɗi tabbar mm. buga buga gita to haɗa mini yayi wannan mata suka fara wannan kiɗe kiɗe wannan mata dai fatu ne aka sani tana gitar to mm. sai muka sai muka yi akwai wani firar kina shi mata video haka sai tura ma abokan shi mhm. yana da abokan da suke zuwa can haka mhm. eh, nasaru eh, mhm. tura musu sai suka yi suka sata da cikin internet eh. daga nan suka zo nasaru da suka zo daji sai aka dan aka yi a ma da guitar kinga suka gama shi da tende kuma dai suka doko tende aka yi abubuwa ga tende ga guitar aka gama suka yi projete suka idan sun shi suka ga abu yana ya fara yi da kyau eh, iko Allah mm. kuma ka tun tana karama take koyon kide-kide eh factory tana da shekara goma da ta fara kide-kide mm-hmm. mm. to ka san waka ta fara da fatu ta yi wakokin da dai ita dai kokon gitar take daga ko ni eh, wanta wanda yana gitar shi yana gitar yana da gitar sai shaka acoustic na bugata to ita ita ya fara buga sai zamna kusan shi suna ta kallon shi mm-hmm. abu yana buge eh, tana ta kallon shi daga nan daga ya aje gitar ta ita sai ta doki ta ya fita ya te mm-hmm. sai ta su doki ta da ita buke ta sai su fita da ita su fita da ita sai su babbuga tana kallon hannuwan shi da ita mm-hmm. da haka nan sai kuma kace duk wani yan mata yan shekaru 22 da uku eh eh shekaru da 22 Eh, ok to bari ka dan buga mana kaɗan waƙar da fatu da tawagarta wanda kai ma kana cikin waga tawaga buga mana kaɗan waƙar da irin waka da take yi. Ah, fatu. Hmm. ta shahara ga wannan waka iko Allah to abinda zan cewa shine mana abdalla da kun ka zo yanzu kuna da manaja ku wanda ke turai mm, muna da manaja shi ke taimaka mu eh muna da muna kuna kuna eh. zuwa nan kuma zan cewa cikin manya-manyan mawaka a Nijar musamman mm. Abdinawa akwai su abdalla Ugundugu akwai su Abdallah Mbadugu su hasu Akote mm-hmm. akwai Bambino mm-hmm. akwai Emdu muhtar mm-hmm. Eh, eh, manya-manya su ne dai wanda suka shahara kwarai mm, kuma su kai akwai risa akwai risa mai mm, mm, cikin mata wannan mata su ne ke kidigitar eh, wannan mata su dai suke kidigitar can wurin to kasan al'adar mu a yankinan mu kamar wajen absinawa wannan abu ne na harin da ganin ka ya mutane suka fuskanci wannan abu ba su samu matsala ba a ce a wannan mata ne bai kamata su yi wannan abu ba a wannan da farin da aka fara shi eh, yan matan na fatun na ita wayan kamar suna hana mu da buga gitar lokacin tun ba ta fara ta yaba suna hana mu ta gitar kullum suna mu ta magana kibar gitar mata ba su gitar <laughs> musamman ta ba da yin gitar to da kadan kadan da haka nan dai ita dai tana son gitar tana birge ta da mhm. suna mutu magana mai tana yi tana goda kamar ba ta yi garin shi kuma ka ce wannan waka da suke bata hana su ba rage al'adunsu na gargajiya bata hana su ba rage ah, abubuwan da suke da muhimmanci a gare su ko ah, ba ta hana su ba ta hana su ko ina kun kaje kuna cikin eh, tufafin ku na gargajiya eh wannan ba ta hana su ba ta hana su mm. <laughs> eh muka fito daga mun fito sai mu koma su su gida kowa sai koma gida mm-hmm. mm. haka haka nan ne eh. to bari in shigo yanzu cikin yankin na na tawa kace kai mutanen jihar abalak ne ko mm. da ke kusa da eh, ni a gadas ne nake mai abalak ma gida ne can ne gida eh, ok to akwai abubuwan da kuke kuke bukata kama wani sauyi kuke so ku gani ga mata kuma ga yara a yankunan naku a can kawai a wanda da muka gani mutane dai suna cikin dashi da soyi ne babu aiki kwarai matasa ba su da aiki kwarai cikin dashi suna nan dai suna fice-fice su su ta yi libya wasu hmm. kenan kuma kana ce hmm. eh, matasa suna fuskantar rashin aiki eh, rashin aiki kwarai ok sai kuma batun batun ruwa kace akwai matsala eh, ruwa akwai matsalar ruwa kwarai zankinci saboda can daji ruwa kasa suke kwarai ko kai rije da goma ka eh, wani lokaci tana suna da kai ruwa cikin rije mm-hmm. sai kuma batun asibiti ko eh, ko batun asibiti kuma wurin can wurin kiwo ne kwarai akwai mutane da masu fulani haka da mm-hmm. ko dai mutane da yawa masu zuwa kiwo saboda son kin kiwo ne haka ya fito waje kadan mm-hmm. don kuma ko mutane na cikin sun can da aka fara eh, noma sai su mm-hmm. fito eh, sai su bar can ciki sai su fito ya kamar dai garin da ya koma kama dai haya ko mutane da yawon da suka fito da gusum sai daga shi ne ko suna wuce ma sai sun biya ta gare shi hirar Abdulaziz da Malam Abdullahi. Ai ni mm. waƙoƙin nasa ma da kaɗa kaɗe nasa ma ne abin ba a cewa komi. ne Barai da gaske. Babu shakka. Da mu saba jin irin wannan kiɗa kiɗa ba mu kin san Aliji ta muka samu muka sani. Mm. <laughs> Aliji ta kawo <laughs> to yanzu ga shi da. Masha Allah. Kuma kin san abu da ban mamaki shine matasa mata da maza musamman masu matan an ce 'yan ƙasa da shekara 25 ne ko su fati inda mm. eh, amma su fito su yi irin wannan har su koyi wannan kada jita da waka kuma ita kaga tun tana karama ta koya kuma a eh, gida ta mm, koya a gida ta koya to eh, zamani ne kenan ya fara canzawa da yanzu zaki ga cewar kin san damu in aka ce mawaki ba za ma a barka ma kai mata ma kamar yadda take faɗa ina ji a cikin tattaunawa wasu uku mm. da ita na ji kamar tana cewa ba ma a barin su mace kamata ta yi aure ko ta yi menene babu shakka kwarai da gaske wannan haka ta fito tana zamani kuma sannan ina gani kuma akwai abin da bature ke cewa interest wato abin da kake sha'awa abin da kake maradi mm. saboda ita tun tana karama ta gani kuma ta koya mm. koya kika gani haka kamar yadda muka yi magana da kai da Yusuf Harande mm. a nan idan kamar matashi yana da interest yadda kika faɗa mm. wani abu na burge shi ba sai ya kamar yanzu wa'annan tana samun kuɗinta da komai ba sai ka tsaya ka jira aikin gwamnati ba ko ka jira ka samu wani aiki gashi ta samu gashi har kasashen to me ya faran su kuke magana aikin gwamnati ce man taiba ta makaranta boko to kin gani ma kin gani karshen magana ma ke makarantar boko ba ikon Allah to kin gani yawwa ta zauna ta yi tunanin me zai mata mm, to masha Allah to Allah ya samu dace dai to masu raro anan zamu mu da sa'a shirin mu na yau sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Madina Dahir mai shanu da suka taya na gabatar da shirin sai kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dan ni sarfi hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum.